daren tara ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara dubu daya da dari hudu talatin da bakwai daidai da ashirin da biyu ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine majalisi na sittin da takwas daga cikin jirangiyar kasusun karatun littafin hikmatun min tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi littafin hikmatu min tarikh yana tattaunawa ne game da matsalar rigingimu da suka faru na sabanin fahimta da ra'ayin siyasa tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka shi na Husaini ɗan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa rigingimun da sun yi tasiri kwarai akan mutanen da suka zo baya kuma har ta raba kan al'ummar da su ake cewa musulmi a yanzu babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen rabe tsaba daga tsakuwa da bayyana gaskiyar abin da ya faru da kuma tantance ma'anonin rigingimun da ake ainihin wato hujja da su wajen batanci da zagin wasu daga cikin manyan bayan Allah na gari Allah ubangiji ya samu dace jama'a masu wannan karatu idan ba su manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake tantance mana bayanai dangane da shubuhohi da yan bid'a suke kawowa yan bid'a masu zagin sabai daga cikin yan shi'a rafida da ainihin wato khawarija da nawasi suna da bid'o'i na ainihin zagin sabai suna kafa hujja da wasu shubuhohi waɗannan shubuhohi su ne malam yake bi yana kwankwaɗe mana su a ilmance ɗaya bayan ɗaya za mu tashi a inda yake cewa a shibatul ashira naha umar bin al-khattab anil mut'a wa mut'atin nisa'i am mut'atil hajji wa mut'atin nisa'i wa huma mashru'atani fa kayfa yuharrimu Umaru, ma ahallahu Allah suna cewa umar dan khattabu ya hana musulmi yin mutu'a a aikin hajji ya kuma hana yin musulmi yin auren mutu'a. kuma waɗannan abubuwa guda biyu shari'ar musulunci ta tabbatar da su don haka ya za a yi umar in dai mutumin kirki ne Watan ya dinga haramta abin da Allah ya halasta wannan shubha ce da suke yada ta a ko'ina kamar yadda muka fara bayani a ran nan cewa a cikin shari'ar musulunci akwai lafazin muta'a yana zuwa matsayin istilahi a wurare uku yakan zuwa matsayin mutu'atul hajji kamar yadda aka ambata a nan shine aikin haji wanda aka fi da suna at-tamattu wanda mutum zai je umara bayan ya gama umara ya cire kayan shi na ainihin ihrami ya sanya kayan gida kuma ya zauna kamar mazaunin gida sai ranar takwas ga wata ya sanya ihrami ya fita zuwa ainihin wato sha'air na aikin hajji wannan shine tamattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da aikace bai yi wannan aikin hajjin ba amma aikin hajjin da manzon Allah ya goyi baya kenan cewa sahabbai su kamar yadda hadisi ya cikin Bukhari da Sunan tafai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koro hadaya shi daga Madina sannan wasu sun koro wasu ba su koro ba aka zo wani waje sai yake cewa duk wanda ba shi da hadaya idan an shiga makka idan ya yi umara ya tahalluli abin ya ba su mamaki hankalinsu ya tashi saboda a jahiliya yin haka suna da aƙida ta cewa duk wanda ya haka to zai shiga cikin bala'i zai jawo kanshi da dukiyarsa da danginsa bala'in da ba san iyakarsa ba da haka suka yi ta tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta mamaki da tunanin anya kuwa ya fahimci abin da yake so ya gaya musu suna ce da shi ya rasulullah anadu kullu makka wa na taqfuru min al-mani yanzu nan sai mu shiga cikin garin makka azzakarin mu na digan maniyi mata muna saduwa da mata manzo Allah ya ce musu kwarai daga karshe wani sahabi ya ce ya manzo Allah ka koya mana aikin hajjin nan kamar mu taba yin shi ba manzo Allah ya koya musu aikin haji gaba bayan gaba kuma yana yana cewa khudu anni manatikaku ku koyi aikin hajjin ku a hannuna ni ban sani ba babu mamaki wannan shine aikin hajji na na karshe sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a takaice aikin hajjin tamattu'i manzo Allah ya ce umra da tamattu'i ima da aikin hajji sun shiga cikin junan su haka da haka yayi ya shabbaka yatsin daman shi da na hagunsa haka wannan shine aikin hajjin da ya kamata mutum yayi matukar ba ya kora hadaya ne daga wajen harami ba wanda da ya kora hadaya daga wajen harami ya samu kanshi a cikin tarnakin cewa sai dai idan ya yanka wannan hadaya wala tahliqu ru'usakum hatta ya al-hadiyu mahillahu Allah ya shirda na biyu kuma shine mut'atun nisa shine auren mut'a wanda bayani za a zo a yi bayani filla filla akan shi insha Allah na uku shi kuma shine mut'atun nikah akwai mut'atun nikah ko mut'atun talaq da abu ɗaya ne shine idan mutum ya saki mace ba wai sakinta kawai zai ya kore ta ba a ga'idar shari'a musulunci Allah ya ce wa matti'uhunna alal musi'i qadari wa alal muqtari qadar mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsini cewa idan kun saki mata ku yi musu kyauta ku je da su daɗi ku rage musu ainihin wato bakin cikin wannan rabuwa ku ba su abin da za su rike a hannunsu wanda ke da wadata ya bayar a wadace wanda bai da wadata ya bayar da abin da ya sawwaka Allah ya ce wannan dole ne akan mutane masu kyautatawa da haka idan mutum saki mace sai ya samu gwargwadon halinsa abin yake ganin zai iya bata sai ya bata in mai wadata ne sai ya kawo gida ya bata ya bata kuɗaɗe miliyoyi da mota da za a dinga mata haya ta dinga samu wani sai kashewa ko jari na kasuwanci idan talaka ne daga naira hamsin ɗari biyar naira dubu sabuwar handset sababbin hijabai abin da ya kama gwargwado kowa dai ya yayi daidai abin da zai iya abin da ya san cewa bai yi rowa ba da gwargwadon wadatarsa wannan sunna ce ta ainihin shari'ar musulunci kuma na daga cikin hikimomin musulunci wajen hana saki din domin ka ba za ka saki mace sai ka mata hidimar rabin miliyan ba ga raka hakura ba wannan rabin miliyan din sai ka ɗauki kwata miliyan ka auri wata ita ko ku ci gaba da zama ko na hakura da juna dama musulunci bai san auren yana mutuwa yana daga cikin hikimar da musulunci ya kawo don haka waɗannan islahat ɗin guda uku su ne abin da yake zuwa da suna mutu'a. a nan babin yana magana ne akan kamar da zamu zo mu ji kisa cewa wai Umar dan Khattab shine ya hana muta'a amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama kuma ana yi a zamaninsa. sa awwalan malam yace na farko muta'atul hajji mutu'a ta aikin haji fa naqulu sai muna cewa على فرض أن عمر أخطأ رضي الله عنه في النهي عن متعة الحج فكان ماذا yace mu dauka cewa Umar dan Khattab yi kuskure da ya hana mut'atul hajj tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ai ya goyi baya ya ce shine ma aiki hajjin da ya kamata ai to daga nan kuma sai mene sun makana maza fa kana maza sai mene dan Umar ya yi wannan kuskuren wal nahnu da ila isma da umara dan mu ba ma cewa Umar ma'asumi ne daga kuskure ko ainihin laifi ko rashin dacewa da daidai bal naqulu yukhti'u kama yukhti'u baqi sahaba cewa muke Umar yana iya yin kuskure kamar yadda sauran sahabbai ke iya kuskure hadha idza ftaradna annahu akhta wannan fa idan mun dauka cewa wannan magana cewa Umar ya hana yin mutu'atul hajji idan mun ɗauka cewa kuskure ce an sabbi ibnu ma'bad annahu qala da umara ahramtu bil hajji wal umrati ma'an yani mutamatti'an yace na ce wa umar nayi niyyar aikin hajji da umara a haɗe wato tamattu'i fa qala umar sai umar yace masa hudita li sunnati nabiyyik ka dace da sunnan manzanka sallallahu alaihi wasallam ba zai karfa maka hujja akan cewa umar abin da ya hana ba mutu'a wadda manzon Allah ya hana ya ce a aikin hajji bane wani a wata sura ce daban da zai bayanin ta fa za umaru yara anna hadhihi hiya sunna kaga Umar da kanshi yace wannan ita ce sunna bal ba ma haka ba kuma da hadha rajula wa lam yanhaw ya yabi wannan mutumi ko bai hana shi ba wa ya yace da shi hudita bi sunnati nabiyyik ka dace da sunnan manzanka sallallahu alaihi wa ala alihi wa an salim an ibn umar annahu su'ila an mut'at al-hajj fa amara biha salimu yace an tambayi abdullahi dan umar babban malami a cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa game da aikin hajji na mutu'a sai ya ce babu laifi a je a yi faqila la sai aka ce masa innaka a abaka to wannan fatawar taka ta saba wa ta mahaifinka Umar dan shi kuma yana cewa kai qala sai ce inna abi lam yaqul alladhi taquluna mahaifina ba abinda kuka faɗa yanzu ne yake cewa kai ba inna ma qala ya ce ne afridul umra min Hajji. ku dinga raba aikin hajjin ku da umara fataj'alunaha antum haraman wa aqabtum alaiha sai ku dinga sanya ta ta zama ita umara kamar kun haramta wa kanku ita kuma ku samu matsala game da ita wato kar ka je kai aikin haji da umara a lokaci guda shikenan kuma ba za ka kara komawa dakin Allah kai umara ba abinda umar ya hana ke yace ku dinga aikin haji a wani lokaci sai ku kuma lokaci ku yi aikin umara dan kada a ba ɗakin Allah babu masu mai dawafi Abin da Umar ya hana kenan kamar yadda shi Abdullahi yake fasarawa wa kad ahalla Allahu azza wa jalla bayan Allah ya halasta muku haka wa da biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aikata haka falamma aktaru alai da suka damu Abdullahi dan Umar da cewa a a ba banka fa tamattu yake hanawa sai ce afa kitabullahi ahqqu an yuttaba aw umar to kuma yaye ne wa ya fi cancanta abi littafin Allah ko na Umar littafin Allah shi ya fi cancanta duk fiye da kowa da aka Umar idan ya tabbata abin da ya hana shi shine tamattu'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi aikin haji ba za a yi da maganar shi ba wannan ita ce aqidar mu wannan ita ce manhajin mu wannan shine tsarin da musulmi suke gudana a kai, wannan kuma bai bada dama a ci mutuncinsa ko a kyare shi ko a aibata shi ba za a ce ba daidai bane Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda amma dai na manzan Allah za ɗauka kaga wannan gashi daga bakin ɗansa Abdullahi Ɗan Umar ina fata mun gane ma za kana muradu Umara idan to me Umar yake nufi da waccan magana tashi ta hana tamattu'i yace kana muradu Umar Allah yu'arra baitullahi anil umarati anil umrati fi yawmin min ayyamis sana manufar Umar shine kada ya zama ɗakin Allah ya tsiraici daga umra a wani lokaci daga cikin kwanakin shekara fa innan nasa do mutane sun wayi gari kanu idza kharaju ila hajji. idan sun fita aikin hajji ya atamiruna ma al-hajj wa hiya al sai su aikin hajji tare da umra su yi tamattu'i ba da zalika daga nan kuma la ya atuna ila baitillahi ba za su sake kuma ɗakin Allah ba fara da umaru an ya hujju mufridina sai umar yake suna musu dinga aikin haji shi kadai sun da zalika ya tuna ila baitin lahi tabaraka wa ta'ala bi umratin bi safarin mustaqillin daga nan kuma sai su sake yin tafiya ta musamman su kama hanya su tafi ainihin yin aikin umara shi kadai da sabuwar tafiya da sabon guziri hatta la ya buka baitul lahi ariyan min al khalq ka gari babu kowa a dakin Allah abinda Umar ya hana kenan fannahi min Umar radiyallahu anhu lam yakun nahi tahrimin Umar <coughs> dan Khattab Allah ya kara masa yadda bayana ta hana tamattu'i ne yana nufin ya haramta ba fa inna ma kana ra'ayin ra'aw wani ra'ayi ne wata fahimta ce da ya gani wa zanna anna hadha al-amra afdal kuma yake tsammanin yin haka shi yafi wala yu'abu alayhi fi hadha al-amr wannan ba abun a zarge shi bane akai bal na zakarna annahu lamma hajja sibbi ibn ma'badin mutamatti'an qala da umaru hudita li sunnati nabiyik mun ambata cewa ma umar ya yaba wannan mutumi mai suna Asubiyu ibnu ma'abadin lokacin da ya aikin haji na tamattu ina fata mun gane wannan wannan dangane tamattu kenan babu shakka aikin hajjin tamattu'i shine aikin haji na sunna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a ƙarshen rayuwarsa duk da yake a nan kasar za ga yanzu malamai suna bada fatawa cewa duka ɗaya ne a'a ba ɗaya bane jama'a ba ɗaya bane tsakanin tamattu'i da ifradi da kirani tamattu'i ya fi su falala mutum zai iya yin ainihin wato eh, kirani idan ya tafi da dabba shine idan ya tafi da dabba daga wajen hadaya kamar yadda shi manzo zala tsari salama ya samu kanshi a cikin wannan yanayi sannan ko mutum zai da yin ifradi idan ya je makka a makare kamar irin yanzu yadda ake kai alhazai wani ba zai isa kasar makka ba sai ranar takwas ga wata to ga shi ne tsaya aikin umara daga nan kawai sai sa musu sai wuce mina to wanda ya samu kanshi a irin wannan kuncin babu zai laifi yayi ɗaya daga cikin biyu amma wanda ya samu kanshi a natse to aikin hajin da ya kamata ya shine tamattu ina fata mun gane wannan Allah ya shirye shi mu saniyan na biyu muta'atin nisa to ga asalin rikicin shine mutu'a ta mata ina ma'anar mutu'a ta mata shine yace innan nahya anha thabata an ali radiyallahu anhu haythu qala li ibn abbas radiyallahu anhuma babu shakka hani game da mutu'a na mata ya tabbata daga sahabi Aliyu dan abu talib Allah ya kara masa yadda kamar yadda ali ya ce ma sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa lamma sami'a annahu yubihu mutu'atan nisa lokacin da ya samu labarin cewa abdullahi dan abbas yana halasta yin auren mutu'a sai Aliyu ya ce masa mahalan yabna Abbas dakata kai dan gidan Abbas fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad naha anha yawm khaybara manzon Allah da kanshi ya hana wannan aure da kake yi auren mutu'a kake ba da halarci a yi shi manzon Allah ne ya hana wa alluhumil humuri al-insiyya kuma annabi ya hana cin naman jakin gida malamai suka ce ba wai ana nufin a lokaci guda ya hana su ba a ana nufin yana nuna yana nuna abinda ake cewa dilalatul iqtira wato yadda ka san naman jakin gida haramun ne har abada da haka kuma auren mutu'a yake haramun har abada duka waɗannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi sai ce ah, wa kadhalika hadith salama bin al-aqwa haka hadisin salamatu dan aqwa أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم المتعة عام cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ya haramta auren mutu'a a shekarar da aka yi yakin aufa ita ce shekarar ainihin wato fatu makka kenan aufa din sunan wani waje ne a can ƙasar ainihin hawazi bayan da aka tarwata su a yaƙin hunain sai suka je suka taru a wannan waje manzo Allah musu da wata runduna karkashin jagorancin komanda mai suna abu amir al-ash'ari suka je suka ainihin wato cinkaro nan arna aka yi ba ta kashi daga baya ko manzo Allah ya fita da kai ya je bisijin din su ya je kewaye su bayan sun karkashe mutane har shi wannan ainihin komanda din karanta littafin tarihul islam wa wafiyatul mashahir wal alam na al-imam al-hafiz shamsuddin az-zahabi littafin ainihin al-bidayah wa an-nihaya na ibnu kathir da zaka samu wannan bayani dalla dalla to a can ne manzon Allah ya sake haramta wannan auren mutu'a kamar yadda Salamatu dan Akwa ya ainihin ruwaito Muslim ya fitar da shi wa kadhalika rawa Sabra al-Juhani haka nan Sabra al-Juhani ya ruwaito annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama harrama al-mut'ata amal fatih manzon Allah ya ainihin haramta mutu'a a shekarar fatu makka wa fi riwayatin inni kuntu azintu lakum fil istimta'i nisa'i da na ba ku dama ku yi auren mutu'a da mata inna Allah kad zarika zalika ila yawmil kusan da cewa Allah ya haramta wannan daga nan har tashin alkiyama to kaga inda yin shi'a suke da ainihin tadlisanci a cikin waɗannan babukan samu zo za mu karanta wannan kadiya ba za mu wuce ta a gurguje ba insha Allah za mu mata dalla dalla da gwargwadon duk wanda ya ji to akalla zai iya samun bayyana akan me ya faru a cikin wannan littafan su Bukhari da Muslim da makamantansu akwai hadisan da suka nuna halarci din da kuma waɗanda suka zo suka nuna bayan halarci an haramta amma dan shi'a saboda ƙarya yake neman fitina yake sai ya ɗauko wanda ya ce an halarta din sai ya ce ya yarda da shi wannan kuma sai ya ce bai yarda da su ba kuma duka isnadojin iri ɗaya ne malaman iri ɗaya ne to wani irin karatu kenan wannan jama'a in ba san rai ba dan su cigaba da danna 'ya'yan mutane da sunan addini wannan kawai shine abin da suke nema yanzu galibi yan iskan gari bai ke shi'a shine da suna yin zina suna boyewa suna jin tsoro suna jin kunya suna jin nakasa yanzu kuma samu wani addini da ya ce musu babu komai ai falala ce ma kuma da za ka gane abin ƙarya ne da munafurci su manyan me yasa ba a yi da 'ya'yansu me yasa ba a yi da su manyan sai dai 'ya'yan talakawa da jahilan gari wanda ba su abin da suke yi ba su ne za a yi da su za ku za ku ji bayanai jama'a dalla dalla game da wannan matsala ya aka yi hatta zama haka hatta zama aqida ce bayan matsala ce ta fiqhu ta zama aqida ce da ke mata dukkanin musulmai gaba ɗayan sa bangare guda da kuma ƴan shi'a duk duniyar musulmai gaba ɗaya duk wani ne danganta kan shi ga musulunci sawa'un musulunci yake na gaskiya ko ko na bid'a ba a samu wasu da suka halarta wannan abu ba sai yan shi'a babu ko mun bid'a musulmai babu wanda ya halarta ko yan ɗariƙa da suke cire gashin munkiri ba su ce daga annabi ba su dai kawai suna yi ne wani abu na na sarrai su ma na ba ta fahimci wannan ko ba su rubuta suka ce addini ne a ci gaba da yi ba munafunci ne suke irin addinin kirista ne suke ba na Allah bane ba na manzon Allah bane da ka duk duniyar musulmai a cikin ƙwaryar musulunci ne fa'i din wanda kowa zai iya shiga inda yana kururuwa shi musulmi ne ɗan shi'a rafida su kaɗai ke wannan addinin da ba kuma wannan kamar da zamu zo mu ji karuwanci ne ba addini ba karuwanci ne bi kulli ma fi lafzil karuwanci min al ma'a babu ragi babu kari auren mutu'a karuwanci duk wanda ke sunanta karuwa idan ana shari'a musulunci a kama ta ko a kama sai an mai haji za mu rubuta wannan dama ya ku iman duk za a za a ji insha Allah bari mun gama karanta abin da mala ya faɗa duk bayanai za su biyo baya ya aka yi za mu bi shi dakin dakin da gwargwadon abin da Allah ya sauke mana za mu iya tunowa dan wannan matsalar inda za a baje ta ne wallahi jama'a ba wai kuri ko cika baki ba za a iya kawo lissafi guda dubu da ɗaya akan wannan matsalar na rantsi da Allah jama'a waɗanda duk suka yi magana akan haramcinsa tun daga kan tafsirai littafan hadisi littafan fiqh littafan tarihi littafan aqida littafan ulumul qur'an wanda suke magana musamman akan nasikh wal mansukh littafan da suke magana akan usulul fiqh da masail fiqhiyya littafai waɗanda suka kawo buhus na musamman akan mas'ala shuruh na hadisai shuruh na fiqh ga sunan burjik abran azma za iya kawo guda dubu da ɗaya inda ake cewa dare dubu da ɗaya ko to littafi guda dubu da ɗaya akan wannan za iya kawo su wanda dukan sun bayyana cewa auren mutu'a haramun ne har abada kuma da maganganun su kansu a imanin yanzu ka je da magana sai na da aka fara hujja kuma wannan magana ce da take cikin dafan musulmai haka take cikin dafan shi'a za mu zo faɗi da take cewa sayyidina ali ya ce auren mutu'a haramun amma saboda ci gaba da fasikanci da zina da ƴaƴan mutane sun ci gaba da halastawa har kuma ta kai ma sun halasta yin auren mutu'a da ƴan yara minor yarinya karama wacce bata kai girman ma yin aure ba sun halastawa wa kansu suna yin mutu'a da su dina na cikin gaban su jama'a Allah ya tsare fa umaru naha anil mut'a fa kana ma ba to umar ya hana mut'a ne kenan laifin da yayi fa umaru radiyallahu anhu naha an shay'in naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya hana wani abu ne wanda manzon Allah ya hana wani ha an shay'in naha rabbul izzati tabaraka wa ta'ala anhu Umar ya hana wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana abu Hai su kala. yayin da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun su ne na kwarai suna masu kiyaye farjin su illa ala azwaji ba sa saduwa da mata sai matan aure aw ma malakat aymanu ko matan da suka riƙe su ta hanyar wato riko na bauta fa innahum ghairu malumin anan ba abin zargi bane dan mumini ya je ya kwanta da matarsa ko bai wasa ba abin a zarge shi bane abin da ya daidai ne man ibtara wara zalika wanda duk ne wata hanya ta saduwa da mace wanda ya wannanci aure ya kuma wannanci bauta ta sadaka fa ulaika humul aduna Allah ya ce waɗannan ƴan ta'adda yan ƴan wuce maka da rawa ne wanda zai aje daduro ko ya dinga ainihin bibiyan karuwai ko ya zina da ainihin dabba ko ya yi wani abu makamancin haka ko luwaɗi ko maɗigo ko auren da ba na shari'a ba kamar auren mutu'a da auren shigari da auren muhallin auren kisan wuta duk wannan suna cikin famadin ta zawara a zalika har isin na yi kuwa duk wata hanya ta neman biyan bukatar jinsi waɗanda ba waɗannan ba yana cikin famadin ta zawara a zalika fa ulaika humul adu fasammahumullahu adina sai Allah yace 'Yan ƴan ta'adda ne masu yin wannan Allah ya tsare mu daga doka Allah ta'addanci wa hum yastadiluna bi qawli ta baraka wa ta'ala suna kafa hujja da fadan Allah da yake cewa fa mastamta'atun bihi min hunna hunna, fa atuhunna ujurahunna fariba abinda kuka ji daɗi da su na mataye to ku biya su wannan daɗin da kuka ji da su dole wala junaha alaikum fima tarantum bihi min ba'd farida babu laifi game da abin da kuka a kan shi bayan na farin din bayan sadakin inna allaha kana aliman hakima Allah ya kasance masani ne ko mai hikima sai suka ce wannan istamta'tu bihi min hunna auren mutuwa ke nufi wannan zamu zo mu ji shi ma tsabara gangayi ne a cikin ilimi ina bata da zama mun fahimci wannan zamu zo duk zamu ji wannan maganganun muna so mu gama karanta abin da shi malam ya faɗa ne ya takaita magana kwarai wanda ba za ta wadatar da mu ba irin yanayin da muke rayuwa musamman a yanzu wannan auren mutu'a yana tashe a cikin 'yan shi'a na ƙasar nan jama'a wanda duk bai sani bai sani 'yan shi'a yanzu da su da dattawansu da mazan su da matan su, inda suka haɗa irin inda suke ce husainiyat din nan inda suka haɗa a wurin wasu tarurruka irin wannan cocin nasu da suke yi to babu abin da suke yi in banda wannan zata zana sha duk wanda ya gama ta da sai mishi kawai zai keɓe da ita su daidaita awa biyar kwana ɗaya kwana uku shikenan ya biya ta shikenan ta zama kenan wannan sai su je su samu gefe ko su je su kama hotel ko su shiga mota ko su ɓuya su ta abin da za su ya lokaci kuma ya shikenan wannan aure ya kare babu gado babu idda sai ta je kuma ta ƙara bin wani wannan irin karnakanci ne jama'a wannan ya karnakanci ne ba addinin musulunci ne Allah ya riga ya haramta wannan to suna yin wannan a addinin da suke kuma kamar yadda na ambata muku jama'a galibi daga cikin matasa abin da ke kasa shi ake ba wai suna kauna ahlul baiti bane ko suna jin haushin sabbai ko suna so a kwato kudus ko suna jin haushin isra'ila ko wata yadda gwamnatin saudiya ba ba duk wanda ya dame su ba su ma san me Madi ba ba su ma san menene eh, dawowar shi ba ballantana wani eh, aƙida na raja'a ko a duk ba san wannan ba ba su iya mata da baki ba jama'a shi da oga kwata kwata ma da matsala da baki balanta mai biya to waɗannan da ke kai su shine yanzu sun samu wani platform da ya halatta musu abin da da a cikin al'umma da ana kyamata yanzu na yi al'ummar mu har yanzu alhamdulillah a arewacin Najeriya nan cikin Hausawa da Fulani da makamantansu da duk sauran yarurrukan musulmin ƙasar nan galibi ana kyamar zina ana kyamar da haka mutum baya iya fitowa jaharan yayi ta ku kalla da kyau jama'a irin zina irin shan giya irin ainihin sata da makamantansu waɗannan kaba'ira har yanzu ana kyamata a ƙasashenmu da haka wanda duk yake so a ganshi da mutunci ko da yana aikata wasu abubuwa irin waɗannan za ga yana ɓoyewa to wannan da sauki dan babu abin da ya kai bayyana barna matsala in ana bayyana ta to an zama yahudawa kenan domin su ne Allah ya zarge su akan cewa kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu to za ku iya samun sakamakon irin nasu shine Allah ya tsine ma al'umma gaba ɗaya ya fita batunta irin yadda mai yahudu ya zama ba su da wani katakus a rayuwarsu suna samun kuɗi suna samun jin daɗi amma kullum cikin wahala suke da su yanzu ba wanda ya kai yahudu jin tsoro a duniyar nan tsoron za a kashe su tsoron za a lalata musu dukiya tsoron za a kai musu farmaki duba ga yadda isra'ila take tsoron falastinawa su suna da nukiliya ba amma falistawa da dutse suke da shi da gaba amma kullu tsoron suke saboda Allah ya riga ya sanya musu ar tsoro a cikin su masu kuɗi ne suke rike da tattalin arzikin duniya amma za ka suna yawa da gajerun wanduna kamar almajirai kamar in gudun hijira za ka da gajeren wando da yan singileti ma'ana zai iya moran arzikin sai dai ya mutu ya bari su ne ke da ilimin da suke sarrafa abubuwan duniya amma kuma ba su da ta cewa akan abin da za a yi da abubuwan ma'ana su suke kiro da abubuwan da ake yayi din nan yanzu na'urori amma kai kuma sai ka juya na'urar kai musu raddi ba yadda suka iya Allah ya riga ya tsine mu komai nasu albarka to idan muka ci gaba da yin abu irin na Yahudawa ba mu da garanti ma sai Allah ya muna haka da ka ba karamin bala'i bane bayyana barna jama'a alhamdulillah gwargwado mutanen mu suna da saukin bayyana barna saboda yanzu ko aure ka je kana nema in aka ce ai yarinyar ta taba tafiya shekara biyu ba ta take ba ko ka ji kana son ta iyayenka ba za su yadda ba ta da cewa ko da ta je can ba ta maga da namiji ba misali amma za a ce kai yarinya ko shekara zuwa san da yake ba ai an samu matsala ai za kai ma aka ce ai ana ganin ka a wuri iri kaza ko kana yawo da mutane iri kaza ko an san dan ka da ka taba yin harka iri kaza kai ma maka bakin tanki ko da cewa to yanzu ya tuba wallahi a angon ma shi ke kiran sallah kullum amma dai da kullum magariba na yi suke tafiya sabon gari ba sa dawowa sai sha biyu na dare haka zai dawo da kwalba giya a hannu amma ka san al-islamu wajibu ma qablahu to duk da haka mutane ba su kalli wannan hadisin ba bayan za su kalla <laughs> saboda ana ana girmama fabila ana son halin kirki a kasashen mu wannan kuma falala ce daga Allah to dan haka duk da makasance mutane wannan abun ana kyamar shi sai aka samu wani addini shi kuma ya halatta kuma yana fitowa yana cewa ma wai addinin annabi ne a zo a yi akwai falala kaga duk wanda dama yake nema inda zai fake wannan barna to me ya samu gindin zama ba haka bane jama'a ya samu gindin zama sai ya koma ya zauna a ci gaba da shantakewa da sunan wai ana bin annabi alayhi salatu wasalam to wannan yasa da dama ake samun irin wannan to da dama a cikin taho da suke suna wannan tattaki da suke wannan addinin addinin ba matan mutane wahala tattaki din nan idan suka biyo hanya haka suke bi a ƙauye ƙauye mun samu shida daga mutanen ƙauyuka a nan hanyar Kano da su, cewa idan suka zo kwana a ƙauye sai su nemi yan iskan gari dai zarba musu yan mata sai su alliance sai ga sanan muta kiran kowa zai je ya shige daka da yan mutane sauran kuma za ka yi ba da labarin kuma ya faru haka suke jama'a haka ake wannan di'ara ake wannan karuwancin a cikin addinin shi'a da sunan musulunci ubangiji Allah ya tsare to sai wannan aya ba ba hujja bace zamu zo bayani akai wa yastadilluna bil qira'ati famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma fa'atuhunna urudurahunna fariba suna kan hujja da wata qira'a cewa a kowane suke karantawa sa Abdullahi dan Mas'ud cewa famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma da ƙarin cewa zuwa wani lokaci sananne ku ba su abin nan eh, sakamakon su cikakke na ƙulu mu ko muna cewa in ji malam muhammadu khamis inna hadhihi al-qira'ata ghayru mutawatira wannan qira'a ba ta yi ba ta batacciya ba ce walaysat min al as-sab'i wala min al al-ashr ba ta cikin qira'o'in nan bakwai ba ma ta cikin goma fa hiya qira'atun shadza kira'a ce take shazza ba abin aiki da ita ba ce ba a kafa hukunci da kira'a shazza wa hiya mu'arida li qawlin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kuma ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallama akana bi hadith ali am salama ibn al-aqwa an sab am sabra al-juhani am ghairi sawa'un hadisan ali ne hadisan salama ibn al-aqwa ne hadisan sabra ne ibn ma'bad al-juhani ko ko wasan su daban jama'a musulmi kamar yadda na faɗa wannan ainihin matsala malam muhammadu khamis ya takaita bayani kwarai game da ita ba na ganin dacewar mu biye mishi akan wannan takaita bayani dole za mu ɗan tsaya mu sauke lamba don ƙarin bayani akan wannan matsala a daga cikin bayanin da muke so mu ƙara shi wannan matsala ta ainihin auren mutu'a abinda ake nufi da auren mutu'a a bisa yadda malamai suke ta'arifinsa shine mutum ya gama ce ta burge shi kawai sai ya je mata magana ya ce ina son mu yi aure daga yau din nan zuwa gobe 24 hours nawa zan biya ki ko mako guda sai su tsadance ya kawo kudin ta ya bata zaran ya bata wannan kudi aure ya kudu ba a neman shaida ba a neman waliyai wannan zancen da suka yi shine ga auren shikenan sai ta zama cikin hirzin auren shi zai yi duk abin mijin aure aure sahihi yake yi da mace kan shi da ita wannan lokacin na yi shikenan auren ya kare sai dai in sun ƙara tajdidi sun ƙara renewing contract din za su ci gaba da yi sannan idan ya idan ta gama yanzu karfe takwas to karfe takwas da minti ɗaya za ta iya auren wani ma irin wannan auren ba maganan idda in ya mutu suna tare ba maganan gado haka ma in ta mutu suna tare ba maganan kuma alakan nasaba a ce yanzu ɗanshi shi da ɗanta sun zama yan uwan juna ba aure misali da haka in ta je gaba za ta iya auren wani wanda yake muharramin shi misali za ta iya mutu'an annan da ɗanshi. shi shi ma zai iya yi da yarsa kuma ‘ya'yansu za su iya su ainihin auri juna kamar ɗan da suka sama a cikin wannan wuta idan an samu ciki sai kuma yana da wani ɗa na aure sahihi za su iya auren juna in mutum namiji ne ba muharraman juna ba kuliyanci dai iri iri da ke ciki jama ba magana istibrai kawai sai a jigo ba wani istibrai to wannan shine auren ta jama'a to abu na biyu shine hujja da suka kafa da wannan aya cewa famastamta'atun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna fariba zami bayani daga me aya take nufi za mu ji ainihin daga al-Imam al-Qurtubi malamin tafsiri ne wannan aya take nufi shin da gaske ne abin da ke nufi kenan sannan hadisan da suke kafa hujja da su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halasta auren mutu'a za mu ji hadisan shin da gaske ne manzon Allah ya halasta auren mutu'a sannan kuma wanne ne na farko halastawa ko haramtawa wanne ne ya soke wani so ma abun ya faru kafin mu je da nisa da gaske littafan da malamai suka yi don tabbatar da haramcin wannan abu akwai wani babban malami mai suna al-imamu mufiquddin ابن أبو منصور عبد الله بن محمد ابن الوليد البغدادي الحنبلي الإمام أبو منصور الحنبلي wanda ya rasu jira na shekara 643 kamar shekara 700 kenan yau da 94 kuma kawancin su ga su ga littafin kitabul hirzi wal mut'a fi bayani amril mahdi kitabul hirzi wal min'a fi bayanin amril mahdi wal mut'a yake littafin tsai daga fadawa cikin barna game da al'amarin mahadi da kuma al'amarin mut'a kamar yadda ya faɗa a cikin mukaddimar littafin tambaya ce aka yi mishi akan cewa an samu wani zindiƙin ɗan shi'a yana yaya ta aƙida ta rada'a cewa lalle lalle mahadi zai dawo yana nan a ɓoye a wani kogo a kamera wannan madina na yan shi'a yana nan tun dan jariri ne aka boye shi yana nan yana girma yana cin abinci kamar da kowa yake ci kuma karshen duniya zai zo ya kwace mulki ɗayan shi da kakannin shi kuma zai tono ma duk mutanen da suka kwace musu mulki da kaburbura ya musu hajji wannan malami ya zo na rubuta wannan littafi sai ke malami ne irin na da da isnadi da isnadi yake kawo dukkanin maganganu inda ba magana shi bane sai ya kawo da isnadi yace akhbarana fulan qala haddathana fulan haka yake kawo su duk gani daga sayyidina ali daga suwane ne daga suwane ne gashi inda yake cewa fa inna wa amma su'alu an nikahil mutu'a fa innahu nikahun batil wa kullu nikahin fihi ajalin muwaqqatin aw shartu talaqin aw furqatin fa huwa batilun la khilafa bainal ummati fi hadha a shafi na 72 kenan yace auren mutu'a da aka tambaya akai yace aure ne na banza duk wani aure da za a ce ga lokacin da za a yi saki ko sharadi game da take yace wannan auren banza ne ƙarya ne babu sabani tsakanin musulmai game da wannan wa huwa mazhabu ahlul iraqi wal hijaz shine karatun da malaman ƙasar iraq su abu hanifa kenan da malaman ƙasar makka su maliku da malaman ƙasar sham su auza'i da malaman ƙasar yaman duka karatun su kenan wa jami'u man zukira anhu ilmu min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'i tabi'ina alaihi daraja yace duk wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina wanda ake bada labarin ya karanta da addinin musulunci fatawar shi kenan cewa babu kyau wa innahu nikahu marghubun anhu aure ne abin kyama wa hukumun saqitun marfu'un hukunci ne wanda aka soke shi aka dauke shi wa inna ma kana ja'ilan mubahan fi awal islam gashi ya ta magana in ya zo magana sai ka ja ce akhbarana abu talib abdul latif ibn muhammad ibn ali al-harrani bi qira'ati alayhi ghayra marra qala anbana ahmad ibn abdul ghani ibn hanifa أنبأنا أحمد بن ابن الحسن البصري قراءة وأبو منصور محمد بن أحمد المقري إجازة قال أنبأنا أبو القاسم ابن بشرانة أنبأنا جعفر بن محمد الواسطي أنبأنا جعفر ابن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال أنبأنا بن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال almutu'atu mansuha ji karatu jama'a na gaskiya wane daga wane daga wane har zuwa kan sahabi yace mutu'a an soke ta yace nasaka at-talaq wa sadaq wal iddatu wal miras haka yake kawo dukkanin maganganun shi da isnadin jama'a tafi ne kankani gashi zaka iya zama awa biyu ka karanta shi shafi ne 90 zuwa wannan biya daga cikin alheran malam Muhammad Awal Adam albani Allah ya gafarta mishi a cikin babban maktabarsa ta ainihin ilimi ɗaya kenan ga wani risalatu tahrim nikahil mut'a li Abi al-Fath Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi ash-Shafi'i wancan ba hanbali wannan ko ba Shafi'i wannan ya rasu da shekara 490 yau kamar shekara 900 kenan da 47 shekara wajen shekara dubu jama'a ba yau aka fara magana ba shi ma aka yi kawa da isnadi gashi nan yace bar ku zama shi kuma irin nashi kaɗan irin abubuwan da yake cewa ce ah, bayan da ya ambata shi ma a mukaddima cewa an mushi tambaya ne game da ita game da mutu'a shine ya zauna ya bada amsa yake kawo manzon da isnadoji yake cewa wa abbana abul hasani ali ibn ahmada qala akhbarani abu ali الحسن بن حفص الأندلسي فيما أجازني قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرقسي قال أنبأنا عيسى بن عمر السمرقندي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن بحران الدارمي السمرقندي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم an mut'atin nisa'i ma khaybara wa an luhumil humur al-insiyya wanda muka ji daga bukhari irin shi ne keke da keke da isnadi tun daga kan malamin har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan yace wa hadhihi kulluha turqun siha duk wannan hadisai sai dai kawo hadisai wajen guda goma sha takwas sannan fara wannan magana yace dukkan isnadoji ne masu inganci muttasila masu isnadi cikakke ila amirul mu'minina ali ibn abi talib alaihi salam sabita anin nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sayyidina ali tabbatattu zuwa ga manzon Allah wa fiha ma yadullu ala butlan nikahi mut'a wa tahrimihi a cikin waɗannan ka karatu game da haramcin mutu'a da kuma cewa an hana wa fihi ma yadullu ala ruju ibnu abbas fi ma kana yurakhisu fihi wa man'ihi anhu akwai kuma bayani akan cewa ibnu Abbasin da ake cewa da ya halasta yanzu ya dawo ya dawo daga kan wannan fatawa ya ce babu kyau وقد ثبت رزوق ابن عباس عن ذلك بكلام علي عليه السلام وفي dalilin liman لمن بصره الله يشي wannan hujja ta isa wanda Allah ya bude masa ido ko faqahu li dini wanda Allah ya sa ya dace da gaskiya wa istimadu amrillahi azza wa jalla wa sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa ya riga da yana aiki da magana Allah da magana manzo Allah yace wal ajbu kullun adab abin mamaki jama'a annahu lam yujid nikah mut'a illa man yatawala amiral mu'minina aliya babu wanda ya halasta mut'a sai masu da'awa suna kauna ali yace abin mamaki ne wannan bayan shi kuma ga hadisi daga gare shi kala kala sun haramta yace wa yuhibbuhu wanda suke cewa wai suna son shi fa kaifa tajazu mukhalafatuhu ma zalika ya akai suka halarta wa kan saba wa ali da wannan magana yace wa kullu marrawa rawa anhu hadhihi riwayat wa ulama'u thiqatun yajibu ala jami'il muslimina tasdiqahum wa thiqata bi naqlihim wa bihim wa bi amsalihim wasalat ilaina shari'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rawaito magana daga gare shi mutanen kirki ne malamai ne masu ilimi waɗanda ta hannunsu a karɓo shari'a gaba ɗayan su ba wanda yake karanta maganganun su wannan jama'a wannan abin da ake ce mane ghaidun min faidin dugo ne daga cikin kogi da ma gashi nan wajen shafi ainihin wato ɗari da 128 wannan takikin wani babban malami ne a kasar makka shine ainihin wato al-ustad doktor hamad ibn muhammad al-ansari har yanzu yana raye malami ne a jami'ar islamiyya malami ne professor ne na aqida da ainihin shari'a musulunci a jami'ar madina har yanzu yana raye tsoho har yanzu da muke magana da rayuwar shi Allah ya kara mishi lafiya hamadul ansari shi ya wannan takikin daga jama'a ba sabuwar magana ba ce magana ce tsohuwa malamai sun sa faɗa magana akai daga ga wasu ainihin takardu da za mu yi amfani da su a nan gaba gare ni akwai ainihin tafsirin al-imam al-qurtubi wannan za a ba mutane kowa ya photocopy kowa ya samu wato lokacin da na kai wasu karanta karanci a can baya game da matsalar kamar yadda fara muku jama'a na karanta littafi akalla wanda zan iya tunawa yanzu nake dole zan iya suna akalla guda 60 game da matsalar nan gaba akalla zan iya tunawa sunan guda 60 tsakanin tafsirai da littafan fiqh da littafan hadisi da littafan sharhohin hadisai da littafan aqida da sauran musulunci wanda suke magana kan matsalar nan dukkaninsu magana ce guda ɗaya, tabbatar da cewa an taɓa halastawa aka haramta aka sake halastawa aka sake haramtawa ya tabbata haramun har abadan abidina kamar yadda kotu yake ambata anan waɗannan hukunci ne guda biyu da suka zama gara'i wanda aka ce halas haram halas haram ya tabbata haram mutu'a da kuma alƙibla baitul maqdis ka'aba baitul maqdis ka'aba tabbas ka'aba da farkon musulunci ana kallon baitul maqdis aka kuma ka'aba aka dawo madina aka fara kallon baitul maqdis aka ƙara kuma ka'aba ya tabbata ka'aba to haka wancan ma an taba halastawa aka haramta aka sake halastawa aka sake haramtawa ya kamata kuma mu bayanci dama can larabawa suna da auratayya irin nasu na maguzawa da ka asali suna yin abubuwan su ire-iren waɗannan da musulunci yazo suna yi to me sabon abu kenan shine haramtawa shine kari akan abin da suke yi da na ba dan sunan da ba da akwai bayanai anan daga cikin zafin tafsirin Imam Al-Qurtubi wanda a cikin ayar ya sauke ainihin masail guda goma sha biyu amma za mu karanta masail ne kawai guda kamar hudu daga ta takwas zuwa ta goma sha ɗaya zuwa ta goma sha biyu guda hudu kenan ko wanda su ne suke da alaka da asalin fassarar wannan bangaren na aya fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida a wannan aya ta da lisani baya ga nan akwai kuma bayanan kamar da na gaya muku wanda na yi summarizing su daga cikin ainihin littattafan da na karanta wanda suke bayani akan wannan harka tun daga kan ayoyin da suke nuna haramcin muta'a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin na harancin haramcin mutu'a ijma'in malaman musulunci game da haramcin auren mutu'a sa'annan hujjojin da yan shi'a suke kawowa kulasa na hujjojin da yan shi'a suke kawowa suke harasta mutu'a da shi da kuma amsa akan waɗannan hujjojin nasu da bayani akan cewa su ma limaman yan shi'a to sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun wannan samari ne kawai a cikin shafi bakwai sai kuma za mu sake ɗaukowa daga cikin littafin sunan kubra na imamul bayhaqi shi kuma za mu ɗauko kacokan babu nikahin muta'a daga cikin littafin al-imamul bayhaqi a sunan kubra zai iya wakiltar duka sauran hadisan da labaran da tarihin domin a ciki ya kawo hadisan da bukhari ya fitar su muslim ya tada su ya kawo kuma ƙare-ƙaren bayanai akan makoma da matsayar wannan matsala to ya isa ai daddala a kai shi a karanta wasu abubuwa yan uwa su ji kuma kasa da dauka a kajjala sai zama kowa ala basiratin in ka tashi daga wannan zaka iya rikewa ka yi jawabi a ko ina a duniya in Allah ya so game da wannan matsala ba ka da matsala saboda bayare ne waɗanda suke na hujjoji waɗanda in ka kafa su to sai dai ma'aji ba ka turuwa dan dai ɗan shi'a waɗannan marasa kunya shi sa sai muka nemi ainihin kwafi wanda suke masu wasani saboda mutane sa da matsala da wasani ko dan ko da zaka ba wa dan shi'a ya karanta to zaka ba shi ainihin waɗanda suke ga yanan duk wuraren da suke da matsaloli an ba an yi musu wasani saboda kada a samu matsala jama'a gashi za a ba mutanen masallacin nan kowa ya je a mishi photocopy rana ita idan an zo sai ka taho da yan kuɗi naira hamsin ko talatin sun isa sai a samu sai a ainihin wato a ainihin wato a ka samu ka rike ka karanta kuma ka bari tafan kuma za mu ambaci sunayen littafai a ciki waɗanda za su bayyana maka ainihin masadir da wuraren bincike waɗanda za ka gano waɗannan maganganu zama ana fata mun gane wannan Allah ubangiji ya mu dace za mu yi wannan ne saboda a yanzu da muke rayuwa muna rayuwa a ƙasa a yankin da ana yin wannan abu to bai yiwuwa kawai mu karanta shi mu wuce in da muka zo magana akan nawafi ba ma tsawaita bayani akan su dan ba ma taɓa ganin irin su ba ko iyayenmu da kakanni da suke yin ainihin cika cike da suke yi ranar ashura banci ne amma ba su ma san shi suke yi ba kaga al'amarin su ya bambanta da yan shi'a wannan su suna yi ne da matsayin aqidar shi'a isna a shari'a da zagin sabai da tsine musu da kwashe musu albarka ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan bala'i a daga ta jama'a al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa al-jami'u li ahkam quran wanda tafsiri ya dama shi ya yi shi ne don bayyana hukunce-hukunce akwai tsare-tsare da malamai suke bi wajen rubuta a tafsirin alkur'ani mai girma akwai wanda yake zuwa ya tafsirin komai ma'ana inda yake a matsayin mansu'a encyclopedia na fasara alkur'ani irin da al'imamu ainihin ibnu kasirin yayi irin da al'imamu jamaluddin al-qasimi yayi a nan baya baya irin ainihin tafsirai makamantan waɗannan shi ko al'imamu al-qurtubi sai ya ɗauki ɓangare irin na tafsiru al-ahkam shi ya fi kokarin fitar da hukunce-hukuncen fiqh hukunce-hukuncen lugal arabiya hukunce-hukuncen makamanta waɗannan bai cika damuwa da wasu surutai daban ba har da lokaci yakan yi surutan wannan su ne tafsirai na ahkam kenan irin da al-imamu jassa abu jafar jassa yake a cikin Kur'an qur'an da makamantansu akwai wanda kuma suke ɗaukan tafsiri sai zama su kuma sun fi kula da gharibul qur'an wato kalmomin alqur'anin suke fasara irin al-imamu ragibuddin ar-ragibul asfari amin ya littafin garibin qur'an wal hadith wani kuma shi kuma da irabi kawai yake kamar abul baqai al-ukbari ya littafin imla ma manar rahman fi irabi ayil qur'an shi kuma qur'ani ya buga gaba ɗaya da irabin aya bayan aya wajen mujalladi 18 mallan an gama malamai fa yanzu duk yan ci da bugudun kai aiki kawai yanzu yanci da takardu ne da ainihin wato cutar jahilai saboda yanzu ma jahilan su ma sun da ga yanci shi yasa ba irin da bane wannan a cikin tafsirin Imam al-Qurtubi wanda ya daga cikin tafsirai utamadai abu ahlus sunna din musulmai suna itimadi da shi suna ainihin dauko bayanai daga cikin sa saboda ingancin sa a cikin wannan tafsiri da yazo yana magana akan tafsirin qaulullahi ta'ala wal mutanatu minan nisa'i ko illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum mawara wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina raira musafihina wala famasatatu bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariba wala wala juna alaikum fima taraytum bihi min farida inna allaha kana aliman hakima Allah yace daga cikin matayen da aka haramta muku bayan an ce hurimat alaikum ummatukum wa banatukum kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma ka ce wal musanatu minan nisa'i da kuma mataye wanda suke da miji an haramta muku su akwai wannan fassara da kuma mataye katangagu wanda ba ta halarta gare ku wa matawaran ku bane an haramta muku su domin musina na igwa da mace ne miji musina musina ta ba da mace kamammiya kamar da Allah yake cewa walladina yarmuna al-muhsanati nan duk wata kamanniya ita ce in ka mata kazafin zina ka samu matsala amma karuwa dan ka ce mata karuwa banza ba matsala wannan dan dama tana yin karuwanci ana gani bata katange kanta ba sannan musina yana zuwa da ma'ana ainihin wato baiwa wacce aka ainihin yi mata aure ita mata ta zan musina fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musinati min al to anan musina shine wato matan aure wanda suke da mazaje sun haramta gare ku a cikin yadda uwarka ta haramta ka aure ta haka mata aure ma ya haramta ka aure ta sai ta rabu da mijinta illa ma malakat aymanuku sai in mata aure kafira ce an je yaki aka ribato ta a yaki to yanzu ribato ta a yaki ya karya aurenta da zaran ta yi istibra'i ta halasta ga wanda ta fada cikin rabon shi a ganima ya kwanta da ita ya sadaka da ita shine ma'anar illa ma malakat aymanu kitaballahi alaikum ai haza kitabullahi alaikum ko kuma faradallahu kitabahu alaikum wannan Allah ya wajabta muku wannan dokar a kuma ta karantawa da kataballahu alaikum Allah ya rubuta muku wannan dokar ya wajabta muku cewa doka ce wannan kar ka sake ka je ka auri mata aure kowace iri mata aure har baiwa tana na matsayin mata aure ko da mijinta sun samu ainihin wato bambancin status an yanta ta to fa sai an ba ta zaɓi tukunna kafin ta zama ta fita daga igiya sa sai Allah ya ce ohila lakum ma wara a zalikum duk abin da ya wannan ci waɗannan lissafan lissafan lissafan kuma ya wannan ci sauran abubuwan da aka lissafa a sunna cewa ba a aura to Allah ya halatta mu shine wanda abin da ya wannan ci uwa da ya da yar uwa da kanwan uwa da kanwan uba da hada yan uwa guda biyu da hada mace da kanwan uwarta ko kanwan ubanta da ainihin auren matan wani shine kamar irin nan da auren wanda ka sha nonon ɗaya da ita da auren wanda ka sha nonon ta waɗannan da aka ambata a ayat take kafin wannan bakin kan izo din nan to waɗannan duka abin da ya wannan taka an halatta muku ya za ku yi an tabtahu bi amwalikum ku je ku sanya dukiyar ku biya sadaki ku nemi mata ku aure su muhsinina ku auri mutanen kirki mata katangaggu waɗanda bayan iska ba ghaira musafihina kar ku zama masu yin zina musafih shine mai yin zina barkatai akwai kuma wanda yake wa muttakhidhu akhdan mai yin zina dadiro akwai wanda shi zina shi asali ma'anar musafih shine wanda bai damu a cikin wani farji zai ɗiga maniyinsa ba duk farjin da ya samu zai je ya sadu da shi na akwata ne na kwatakwalli ne na musulma ce na kafira ce bahaushiya ce inyamura ce ba abin da dame shi akwai wanda haka yake Allah ya tsare duk inda ya gama cikin zani ko wando yana so ya san me a cikin farjinta to wannan shine musa'ih ba karamin dan tabele ba kenan wannan jama'a to kar ku kasance masu yin haka a'a ku je ku auri mata ka tagabo da za ku aje su a gidajen ku matan ku ne duk sanda kuke da bukatar mu'amalan mata kun san da za ku ci ba wanda zai dinga tafiya yana yawon tantsere sai wanda ya gamu da ita ba gidajen karuwai ko neman neman mata a cikin wuraren da yake zuwa neman mata Allah ya tsare sai ce fa mastamta'atun bihi min hunna duk waɗancan matan da aka ce sun halarta gare ku idan kuka aura ta hanyar dukiyar ku kuka ji daɗin rayuwa aure da su to ku biya sadaki sun ci sadaki shine ma'ana ayar kamar da zamu zo mu fasara daga malamai in muna fasara doran lafazin fa atuhunna ujurahunna ku ba su abinda kuka yi alkawari da shi na sadaki wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd farida babu laifi ku ƙara musu wani abu akan da kuka yarjejeniya da iyayenta a matsayin za a bayar da shi a matsayin mene a matsayin sadaki babu laifi kenan ka tsara mata wata siyayya ka hada mata akwatin kaya ka sai mata mota ka kai ta makka ka biya mata kujera eh, jirgi da tafi dubai a je a yi siyayya duk wannan min ba'dil fariba kai akan asalin sadaki wannan ya halu ina ba za mu fahimci wannan jama'a sai ya ce inna allaha kana aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima to a ciki da ibnu da al abu abdullahi qurtubi yazo sai ya ce akwai arba'u ashara masa'i mas'ala akwai mas'ala guda goma sha hudu don dama ka yake ya kawo aya sai ce fihi arba'a kaza ko fihi kaza masa'i to anan ya faɗi mas'ala guda ainihin goma sha hudu to daga ciki sai ce as-samina ta takwas قوله تعالى فدن الله ده يتي فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن Farida. al-istimta'u at-talazzuz ma'ana istimta shine jin daɗi ina fata an fahimci wannan jama'a sai ya fassara ma'anarta wannan ya fassara ya fassara sai ce at-tasi'a na tara ikhtalafa al-ulama fi ma'an al-aya malamai sun yi sabani game da me wannan aya take nufi fa qala al-hasan wa mujahid wa ghayruhuma al-ma'ana fi man tafa'atum wa talazzaztum bil jima'i min an-nisa'i bin nikah sahih ma'ana ayan shine abinda kuka ji daɗi da shi kuka mora na jin daɗi da matan nan ta hanyar aure ingantacce fa ujura hunna ku ba su sadakin su ai hunna fa idza jama'aha marra wahida in mutum ya kwanta da mace so daya faqad wajaba al-mahru kamilan ya wajaba a ba ta sadakin da cikakke in kana musamman idan an riga an faɗi sadakin aw mahru mithliha illa yusam ko kuma sadakin tsararta in ba a faɗa ba ma'ana aure ne aka zo aka yi dama shi sadaki shine rukuni mafi rauni a cikin aure sai zama an manta da shi ko kuma an ce za a biya bayan shekara ko karshen damuna ko da kaka'a ko an biya albashi ko in na shi shiga na misali sai zo kuma sai bai shiga na sai aka zo aure kuma bai yi daɗi ba ko ba kar kusin za a shi kuɗin ba amma kuma an samu saduwa aure to in dubu ashirin aka ce za a bata wannan kwanciya kwaya ɗaya ta ci wannan kuɗin in ba a faɗa asalin kuɗin ba sai zama yanzu sai a duba to mace irin ta a bisa al'adar wannan yanki da irin wannan mutane nawa ne sadakin ta shine sai alƙali ce to mace irin wannan ko a samu limamin da zai faɗa ko wani mutumin da zai bada shaida cewa mace irin wannan mai shekaru irin ta ko mai ilimi irin nata ko mai kama irin tata ko mai nasaba irin tata sadakin ta range ne daga kaza zuwa kaza sai a biya ta sadakin ta shine ma'anar lalle lalle a biya sadakin su in dai an kwana da su ina fata mun fahimci wannan shi sai yake cewa fa in kana nikahu fasidan idan auren kuwa bai dauri ba kamar a ce mutum ya aure kanwa shi bai sani ba fa kadi ikhtalafat riwayatu an malikin tin nikah fasidi hal yastahiqu bihi al ma'ruf al ma'ruf al masali aw al musamma idza kana ma'ruf sayyan nan ma dai ta maganganu ga suna waɗanda ba su ne suka dame mu game da ainihin wannan matsala sai ce ikhtalafa wa ikhtalafa al ulama malamai sun yi sabani kan marratan ubiyati wa nusikhat game da mutu'a sau nawa aka halatta kuma sau nawa aka ainihin share ta fa fi sahih abdullahi qala a cikin sahih muslim abdullahi dan mas'ud yake cewa kunna nazu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laysa lana nisa'u mun kasance muna yi zuwa yaki tare da manzon Allah babu da mata fa kunna sai muka ce ala taksi ya rasulullahi shin ba ma je a mana fidiya ba a dandake kemirin da ake wa dan akuya fana hana an zalika yace kan mi haka sun na lana annan kihal mar'ata sannan ya bamu izini mu auri mace bi sauri ila adalin mu ba ta ainihin sadaki na tiba zuwa wani lokaci qala abu hatim al-basti fi sahih al-imam abu hatim al-basti shine ibnu hibban kenan yace qauluhum lin nabi sallallahu alaihi wasallama ala nastakhsi ba ma yi ainihin fidiya ba dalilin ala anna al-mut'a kanat mahzura qabla an أبيها لهم الاستمتاع دليلنا كان شوى إذا متأدامة كانت كثيرا أبي حناواني كابو أهل التامس ولو لم تكن محذورة دا أتيبا حرام بتي لم يكن لسؤالهم أن هذا معا تراو دين لاتي وانا تنبايا دا هيس كما كان سأوشن برسي متعا ثم رخص لهم في الغزو أن ينكف المرأة بالصوب إلى عدل مسمى إلى عدل ثم نهى عنها آم خيبرا a lokacin ya ba su izini suka je suka yi shekarar khaibara kuma ya haramta sun ma'azina fiya amal fati sannan ya sake harastawa a shekarar fatu makka sun maharramaha ba'da salatin sannan a wannan shekara bayan kwana uku ya haramta ta kacokan fahiyar muharrama ila yawmin qiyama ta haramta har tashin duniya wa qala ibn al-arabi ibn al yake cewa wa amma mut'atun nisa'i fahiyar min gara'ib shari'a mut'a ta aure tana daga cikin abubuwa masu mamaki a musulunci da annaha ubihat dan an halatta ta fi da islami a farkon musulunci thumma hurrimat yawm khaybara sannan aka haramta ranar khaybara thumma ubihat sannan aka sake halattawa fi gazwati awqat kamar yadda muka ji ko thumma hurrimat ba'da zalika sannan aka sake haramtawa wastaqarra al-amru tahrim al'amarin sai tabbata akan haramci وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة ba ta da ƴar uwa irin ta a cikin musulunci in banda alƙibla li annan naska tsara alaiha marrataini masakar ba zalika dan ita ma an samu share hukunci su biyu daga baya kuma ta tabbata akan abu kwaya ɗaya wa qala ghayruhu mimman jama'a turkal ahadith fiha wasu malaman kuma wanda suka tattara hanyoyin hadisai suka yi maganganu suka ce innaha taqtadi at-tahlilu wat-tahrimu sab'a marrat cewa hadisan suna hukunta a ce an halarta an haramta har so bakwai za mu zo muke an halarta an haramta an halarta an haramta har zuwa gaba bakwai za mu zo mu je da za a tantance wannan magana in Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah wannan na fara karanto mana ne kafin mutane su samu takaddun zuwa rana ita insha Allah za a samu a nan a masallaci sai kowa ya samu ya mallaka saboda ya ainihin wato karanta ya ji abubuwan da suke ci kuma dan zamu tsallake wasu abubuwa dalibai su je su bi ɗaya bayan ɗaya dan nan gabana abin da ke gabana kusan biyu talatin ne wannan fa tsabar samar ne na ƙarfi jama'a iyakar samar da za a iya kenan game da matsala haka ya kai an dawo kwaya ɗaya da za a kai shi wata uku ana karantawa Allah ya tsaye za mu tsaya nan saboda ƙwarewar lokaci insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah